hoto na shidda mugunta a cikin duniya e, mutanen nan da ke cikin hoton nan miyagu ne mai gonan nan ya yi shifkarsa da iri mai kyau amma suka zo da dare suka shifka cawa cikin gonar mutumin nan saboda su magabtansa ne mai gonan nan bai iya cire cawan nan tun tana ƙanana saboda ta yi kama da irin da ya shifka don haka zai bar su su yi girma tare sai ga kaka in kaka ta yi zai ɗebe amfanin gonarsa, cawa kuwa shi tattara shi ƙone da wuta. Allah ya kama da mai gonan nan wanda ya shuka iri mai kyau. Shaiɗan kuma shi ne misalin miyagun mutanen da suka shifka cawa cikin gonan nan da aka shifka iri mai kyau, amma lokaci yana zuwa da Yesu zai dawo cikin duniyan nan, zai raba tsakanin mutanen da suka bi Allah ta wurin ban gaskiya ga Yesu. Yesu zai tafi tare da su zuwa cikin sama, wurin Allah, su zamna tare cikin gidan jinƙai har abada. Mutanen nan masu mugunta, wato waɗannan da suka bi Shaiɗan, Yesu zai tattara su a rana ta ƙarshe, shi jefa su cikin wuta ta har abada.